Caramba, caramba. matasa barka da warhaka lokacin shirin ku ne kai shirin labarin matasa ke na mai zo muku daga studio Kalangu a kowane karshen mako. A nan cikin ɗakin magana kuna tare da ni Fanta Shamsu da Gora ta Rikiya Arimi. Ya kike? <laughs> Alhamdulillah kike ya kike ke. Alhamdulillah Gora ina fatan dai kin tanadar ma ƴan uwa matasa wani abu a wannan maraicin. Sosai ma Gora a wannan maraicin za mu fara da tsokaci akan koma makarantun boko na shekara ta 2020 da shekara ta 2021 da aka yi yi tun Alhamis 15 ga watan Oktoba da ma da 'yan gaya suka shirya tasu. A cikin takaitaccen rahoton kuma za mu leko garin Dogon Duci domin jin yadda matasan garin suka tsara kansu domin gyara hanyoyin garin a ƙarshen makon da ya gabata. Da ƙarshe kuma sai wasannin motsa shi. Jagora kamar yadda nake faɗa shekaran jiya Alhamis sha biyar ga watan Oktoba da muke ciki aka zartar da komawa makarantun boko a duk faɗin ƙasar nan. Hakika gora 'yan makarantar garin Gayama su ma sun koma makaranta. 'Yan sakandare dai ba sosai ba suka halarci makarantun. Yawancin ma sun je ne dan su ga inda aka rubuta sunayensu. Fadel Alu ya hiranta da wasu daga cikin su. Ina so in terminal AN. Na ji daɗi sosai saboda zan gani abokaina duka. Zan zan taya kuma in shiri komawa makaranta insha Allah. Insha Allah. Ina ajin CZML ne, yau ne ranar komawa makaranta. Na zo ne na duba sunana kuma na ga sunan nawa. Na ga abokanina, na ji daɗi sosai. Ina yin CZM G, na ga abokaina duka, amma ban ga mutum takwas ba a cikin ajin mu. To na ji daɗi ban ji daɗi ba, idan na koma karatu zan yi aiki sosai. Na zo diba sunana, na ga sunana na yi farin ciki sosai. Na ga abokaina na firamare ana, na ji daɗi daga nan su. Wannan koma makaranta zan yi karatu sosai a lakwal. Gwara bari mu zagaya birnin Agadis a can yara 'yan bakin haure 139 ne aka koro daga kasar Algeria da aka kididdiga a ranar Litinin da ta gabata 12 ga watan Oktoba. Haka ne gora kuma su nan yara an bada su ga hannun ma'aikatar da ke kula da ci gaban mata da kariyar yara. Bari mu saurari rahoton da Musa Mamman ya aiko mana. Shekarun su basu wuce tara tara ba wa'annan yaran da hukumomin kasar Algeria suka damke bisa tituna suna barace-barace kuma aka turo su gida. Bari mu saurari ƙorafe su akan yadda aka koro su. Da yana muka zo kuma aka hama ni kuma shi ya tsere. Ni yana sai a gida iya ciwo nan ni kuma shi na ta gari ina bara ya kama ni. Isowar su a sansanin da ake zamanar da 'yan kore na Agades an kai su cibiyar yada zango da tsarar da fayyace isar da kowane garin su. Amadu Alasan, daraktan jihar Aisha na ma'aikatar ci gaban mata da kariyar yara reshen agadez ya kara muna bayani a kai. Yaran an sauke su, mun ba su katifu da kayan kariya daga sanyi, akwai kuma gidajen sauro da kayan sanyi da dai sabili. Wannan yara nan da ɗan lokaci za a ɗauke su cikin bas-bas tare da rakiyar ma'aikatan kula da lamuran jama'a har ya zuwa garuruwansu na ainihi a ƙarƙashin kulawar harabar jihar gabatun kariyar yara. Gora wai kin san me ake cema barazana ta hanyar yanar gizo? Iko Allah barazana kuma Gora ina dai son sani. To samin Gora a hannu Gora. <laughs> Tun da dai a ranar Lahadin da ta gabata wato 11 ga watan Oktoba shine kungiya mai zaman kanta Plan International ta fitar da wani bincike akan wannan shigon. Binciken kuma Gora ya shafi 'yan mata dubu goma sha hudu a cikin kasashe biyu na fadin duniya. Bar ma in barki da wannan tsokacin da Madam Musa Ramatu kanta mana ita ce mai kula da tsare-tsare na kungiyar Plan. Les réseaux sociaux Kafafen sadarwa na yanar gizo suna samun ci gaba sosai a yanzu. Sai dai kashi. ana yi ma yara da iya mata barazana a kan shi. Akwai waɗanda suke aika musu fotuna da bidiyo na batsa abin nan kuma bai dace ba. Idan yarinya ta samu ƙarfin gwiwar yin magana akan waɗannan abubuwan da suke faruwa. Akwai waɗanda suke jin haushin yin haka. Suna mayar mata da zagi. Suna yin haka ne domin su hana ta ba da ra'ayinta. Waɗannan zagi su ne ake kira barazana. Tana iya kai ƙara saman haka. haka mu bar ganin yin haka ya dake bai dake ba ko kaɗan saboda yana iya taɓa kwakwalwa ko kuma ya kai mu har kashe kansa. Suicide. gora yanzu kuma sai takaitaccen rahoton namu. Kin ce za mu je garin Dogon Duci inda matasa suka yi gyare-gyare a cikin garin. Koya ma ne? Haka ne gora labarin dai ainihin shi shine matasa 'yan sa kai na kungiyar Kurwa Rushe su ne suka taru tare da sauran matasan garin suka gyara hanyar da ke zuwa babban likitar garin. Hanyar da duk ta tattake har ma takan samu motar ɗaukan marasa lafiya yin kewaye. Abdulaziz da Yuma ya ɗauko mana rahoto. Domin kyautata halin hanya da kuma sauƙaƙa kai mara lafiya likita ta suna da dama matasa 'yan sa kai na kungiyar kura rouge dogon duci maza da mata da suka taru beli kura da sauran kayayyaki a hannu bubakar umaru coordinator matasa 'yan sa kai na kura rouge reshen dogon duci dalili dai shine a matsayinmu na kura rouge cikin gari kwamite namu mun ka zauna mun ka gani e, wannan hanya gaskiya tana da damuwa sosai ga 'yan gari surtu ko ambulance ta ko kyan malati mun ka gani gaskiya hanyar ba kyau ta ciccire shine mun ka zauna mun ka ce to mu a matsayin mu na kuraroci kuma cikin gari wani idin gudunmawa ne za mu kawo wa ma wannan hanya. Bayan ayyukan cika ramu a hanya mazauna birnin da wasu direbobi sun bayyana farin cikin su. Matasa masu aikin sa kai na kungiyar kuraroci sun yi aiki ga garumi a gare mu al'umma dogon dutse ta yanda suka yi kokarin gyara hanya mai zuwa babbar asibiti. Wallahi mun gamsu dan saboda gyaran da an kai abin ya yi dama da an ka ɗauko shi lahiya cikin ramun nan sai ka ji yana nishi kuma abin babu daɗi. Gaskiya abu ne mai kyau suka yi, muna gode musu ya kamata su samu mutane da za su dafa musu bisa wannan tsarin na. Wannan aiki shine na uku irinsa da matasa 'yan sa kai na Kuraruji Dogon Duci suka yi a wannan shekara. Yanzu kuma sai wasannin motsa jiki. Shugaban kwamiti mai kula da tsarin wasannin Jo Olympic na Nijar Kosni wanda shine shugaba na musamman na kungiyar ƙasa mai tsara wasannin Taekwondo Malam Ida Isaka ya samu ci gaba a wannan fannin na Taekwondo. An naɗa shi mataimakin shugaban kungiyar duniya ta Taekwondo ko ba haka ba Gora? Haka ne Gora shikin ne ya bai wa tawagar ƙasa ta Taekwondo damar halartar kamfaloli da dama a nahirar Afirka da ma sauran nahiyoyin duniya. Kuma Gora idan baki manta ba shine ya tsara gasar Taekwondo aji na na uku mai gama kasashe masu amfani da yaren faransanci a nan yamai daga 19 zuwa 20 ga watan nuwamba na tun shekara ta biyu da biyar har ma wasu kan ce da hannunsa a cikin nasarar abdulrazak alfaga A nan muka kawo ƙarshen shirin labarin matasan na mun gode muku da sauraron da kuka yi za ku isa ki sauraron su akan lambar uku bibiyar kyauta tare da yardar.